Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 11 ga watan Nuwamba shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo da birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba ya kuma makeri ne tare da Murtala Faruk sanyi na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To bayan ku gama jin labarai za ku yi kokawa da wasu 'yan kasuwa a Kano suke yi game da rufe kan iyaka da gwamnatin Najeriya ta yi da kuma irin mummunan tasiri da wannan mataki yake yi a kansu. Bayan haka muna ɗauke da shirin da rashin ta yi. Bayan haka baban gidan jibrin kuma zai shigo mana da sharhin jaridun Najeriya. sai kuma sakonni da kuma saurari kuka aiko mana amma duk sai bayan ku gama shan labaran duniya. wani jami'in 'yan sanda a hong kong ya yi harbi akan masu zanga-zangar da suka rufe fuskokinsu da safiyar yau litinin inda ya sami ɗaya daga cikinsu a ɓarin jikinsa na sama a daidai lokacin da jama'a suke ƙara nuna fushinsu sakamakon mutuwar wani ɗalibi da ya shafi lokacin hada-hadar jama'a ya kuma rura wani sabon rikici harbin wanda aka nuna shi kai tsaye a shafin sadarwa na facebook ya kasance tashin hankali na baya-bayan nan a cikin watanni biyar na zanga-zangar neman tsarin demokuraɗiyya wanda ya dabaibaye cibiyar hada-hadar kuɗi ta ƙasa da ƙasa ya kuma wargaza ta a nuna wani jami'in 'yan sanda a hoton yana janyo kafadarsa a gundumar wan ho a daidai sa'ad da yake kokarin kama wani mutum mai kama a fuskarsa a wata mahaɗar titi da masu zanga-zangar suka toshe wani mutumin kuma shi ma mai ɓadda kamar ya tunkari dan sandan kana shi kuma ya harbe shi a kirji nan take faɗi a ƙasa bayan 'yan ko kuma an harba harsasai biyu masu rai a lokacin da jami'in yake kokawa da wani daga cikin masu zanga-zangar mai ɓadda kama wanda ya faɗi ƙasa 'yan sanda kuma suka kama duka su biyun 'yan sandan hong kong sun ce an harba harsasai biyu masu rai kuma ya daki mutum ɗaya Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bude sabon babin caccakar zaman sauraren shaidu a yankurin tsige shi da za a soma a wannan makon inda ya bayyana shi da abin kunya da tozartawa. Ya kuma korafin cewa 'yan jam'iyyar Democrats suna toshe kafa ga wasu shaidun da 'yan Republican ke son tambaya ya ce gurbataccen ɗan siyasa adam shef shugaban kwamitin tsaro na majalisar wakilai da ke jagorantar yunkurin tsige shi da kuma kakakin majalisar nancy peloni suna buƙatar jami'an white house su bayar da shaidar bita da kulle a ƙarƙashin dokokin yunkurin na tsige shugaban ƙasa da majalisa mai rinjaye 'yan democrat ta shata za a baiwa trump damar samun lauya mai wakiltarsa idan kwamitin majalisar mai kula da sha'anin shari'a ya aminta da shaidun tsige shi a makonni masu zuwa da kuma idan daukacin majalisar ta tsige shi a zaman bin bahasin tsigewar a majalisar dattawan da ke da rinjayen 'yan republican to sai dai dokokin sun baiwa trump damar a wakilce shi wato ba a zaman sauraren shaidu na kwamitin tsaro na majalisar wakilai da za a soma ranar laraba. waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashi hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasashen Uganda da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun rattaba hannu a yarjejeniyar yin ayyukan shimfiɗa muhimman tituna a cikin watanni 24 da za su haɗa kasashen biyu domin sauƙaƙa kasuwancinsu. To sai dai har zuwa yanzu da akwai damuwa akan ƙalubalen tsaro akan hanyoyin. Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni da takwaransa na ƙasar Congo Felix felix shisadikedi sun bayyana cewa akwai tarnaki da dama da ke hana haɓakar kasuwanci a yankin museveni ya ce a yanzu ƙasashen biyu sun shigo da kayayyaki suna shigo da kayayyaki ne daga ƙasashen china da japan da india a maimakon yin su a cikin gida tsawon manyan titunan da za a yi a cikin watanni 24 ya kai kilomita 1,182 bayan da ministocin kasashen biyu suka rattaba hannu a yarjejeniyar aiwatar da aikin. One road we want to work on is from uh, Gori to Mahagibunya. Museveni ya ce ɗaya daga cikin titunan da muke son yi shine na gole zuwa buniya sai na bude zuwa Beni da ɗaya kuma titin shine daga Bunagana zuwa Rushura zuwa Goma. Idan ana sarrafa kayayyaki kuma ana samar da ayyukan yi hakan na nufin samar da ɗimbin aikin yi ga matasa. a ƙarshe kuma shugaban ƙasar bolivia evo morales ya ba da sanarwar yin murabus jiya lahadi a wani jawabi ta gidan talabijin bayan tsawon makonni na zanga-zangar ƙin jinin tafka magudin zaɓe a zaɓen da aka gudanar a watan da ya gabata tun da farko a ranar ya aminta da sake sabon zaɓe bayan da ƙungiyar jihohin amurka ta fitar da sakamakon bincikenta akan zaɓen da aka gudanar. ranar 20 ga watan oktoba wanda morales ya lashe da tazara kalilan ƙungiyar ta jihohin amurka ta gano abubuwan da suka saba doka a zaben a kusan dukkan yankunan da ta sanya ido to sai dai cikin 'yan sa'o'i kuma babban hafsan sojin kasar ta bolivia general williams kaliman ya ce gudanar da sabon zaɓe kadai ba zai isa ba akan haka suka nemi shugaban kasar da ya yi murabus domin dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc tumadalla dattawa daga cikin masu goyon bayan gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari na ba da kariya ga matakin da gwamnati ta dauka na rufe kan iyakokin shiga kasar sai dai wasu 'yan kasuwa na ci gaba da kokawa dangane da wannan matakin daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari kimanin watanni uku kenan gwamnatin najeriya ta rufe iyakokin shiga ƙasa ta tsandauri lamarin da ya dakile harkokin kasuwanci ta waɗannan wurare har ma 'yan kasuwa ke ci gaba da kokawa a gaskiya harkar rufe boda abu ya yi tsayi kuma ya shafi rayuwar jama'a wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na kano ya shiga cikin wani hali domin ba bako mai zuwa isai kaya ta ina ɗan dako zai samu abinci. Dukkan wani mai sai da kaya wanda ya shafi tufafi da ma sabanin kayan da ba na tufafi ba in ya shiga za ka je ka siyo a zuwa ɗauka daga Najeriya a fita makauta ba wanda bai shiga wani yanayi na rashin ciniki ba. To kaga dole kasuwa ta yi cik ba fita ba shiga. Ko da yake hukumomin Najeriya ba su bayyana dalilan su ba gabanin ɗaukar wannan mataki. amma daga bisani sun yi wa 'yan ƙasa bayani game da hujjar yin hakan. Alhaji Bello Isa Bayero guda cikin dattawan Arewa kuma makusanta ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ci gaba da jaddada waɗancan dalilai na gwamnati. Mutane ba su da haƙuri. Idan an yi haƙuri, duk wannan abin za a ga ya zama alheri ga dukkanin mutumin da abin ya shafa. ko an boda ko ba a rufe boda ba idan ka zo da kaya abin da za a yi a yi kima irin abin da za ka biya dutse ka biya ka shigo da shi yanzu duk kukan da ake yi ai kuka ake yi saboda an hana su moga su moga a shigo da kaya ba a biya kastan ba kuma kayan nan da ake shigowa da su kowa ya sani tana ake shigo da kwaya tana ake shigo da A bindigogi da kayan fada ta nan kuma ake shigo da kayan da ba za a biya kasan ba wasu na ganin akwai bukatar kamar dattawa irin su alhaji bello isa bayero da suke matsayin makusantan shugaba muhammadu buhari kuma kuna tsakiyar al'umma watakila ku eh, shawarci shugaban kasa game da halin da wannan mataki ya jefa al'umma 'yan kasa to dukkanin wannan abu da ake magana mutum shi ke cutar kansa da kansa waɗannan abubuwa da ake yi idan da mutane suna bin gaskiya daidai gwargwadon yadda za su iya da waɗannan abubuwa su faru ba amma duk mutanen da kaji suna kuka da zancen an rufe boda an waye da sauransu duk ɓannar da ake yi ai hanya guda ɗaya ce yadda ake shigowa da kaya mutum ya shigo da su ya biya kastam wannan shine kawai yin abin da za a yi a samu sauki a cikin wannan magana da ake yi wannan shi babu abin da za a iya yi Za a iya cewa dai matakin rufe bodar ya katse ko ya raunana hanyoyi da harkokin kasuwanci da cinikayya a tsakanin Najeriya da wasu kasashe makwabtanta musamman ta ɓangaren arewacin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim kwali Kafin Mahmud Ibrahim Kwari din ya kawo mana shirinmu na gaba, bari mu ɗan shakata da wadda waƙar da ke zuwa. madalla da fata an shakata da wannan wakar sai dai kada sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha ɗaya na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba amma ba bisa shashanci ba Kana ba Masu saurare Assalamu alaikum. An kaddamar da asusun tallafa ƙanana da matsakaitan masana'antu a jihar Bauchi karkashin kungiyar Yuresa mai kokarin farfaɗo da ayyukan ƙanana da matsakaitan masana'antu a yankin arewacin Najeriya. Sunana Mahamud Ibrahim Kwari. Malam da cinikin da kace, dole ya da shi, in kuɗin ka ka a kashe su Madalla. Masu rare a ƙoƙarin da wata ƙungiya mai suna Yuresa ke yi na farfaɗo da harkokin tattalin arziki a cikin al'umma tare da an karar da al'ummar arewacin Najeriya musamman ma matasa. game da muhimmancin rungumar ƙanana da matsakaitan masana'antu da sana'o'in hannu ƙungiyar wadda ke da shalkwata a kano ta kaddamar da reshen jihar Bauchi na ayyukan asusun tallafa ƙananan sana'o'i da masana'antu. Kaddamar da asusun na daga yunkurin da ƙungiyar ta Yuresa ke yi na kafa tarakun arziki da kawar da talauci a tsakanin mata da matasa a lardin arewacin Najeriya. Alhaji Umar Aminu Koki da ke zaman shugaban kungiyar ta Yuresa ya faɗa wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad ma'ana da kuma manufar kungiyar amma a takaice. wato ma'ana resa, ƙungiya ce wacce take samar da sana'o'i da ayyukan yi na kasuwanci wanda zai ba mutum dama i dogara da kansa ba da wani ba ba da gwamnati a matsayina na matashi dan kasuwa abin da ya rage min ya zan mai da mutane irin yadda aka mai da ni ma wasu mutane ne suka mai da ni haka shine dalilin shigata don na mai da al'ummata irin haka ya kaga wato ɗorewar wannan abu ai alhaji wannan abin ɗorarre ne duk abin da kaga mata da yara a cikinsa wannan abin ɗorarre ne Shi kuwa coordinator kungiyar ta resa a jihar Bauchi Alhaji Shu'aibu Hassan Alkanawi bayani ya yi dalla-dalla game da aikace-aikacen kungiyar da kuma alakata da hukumomin gwamnati da kungiyoyi da cibiyoyin gida da na ketare. Matsala na tattalin arziki da rashin aikin yi da muke da shi a nan arewacin Najeriya wasu ne suka haɗu suka ga da cewa abin da ya kamata shine yaya za a yi a ƙirƙiri wata ƙungiya da ba sai ta jira gwamnati ba wannan yasa aka yi suka haɗu tun a shekara ta dubu biyu kenan da sha hudu suka yi rijista a wato bangaren it su samu za su haɗa kansu su wakilta mutane irin irinmu eh, coordinatoci kenan mu je da manufa guda biyu na farko shine mu lalubo mutane mu ɗauki sana'o'in da ake amfani da su misali kamar yanzu abuci kaga muna da mashina na nika gyada muna da mashina na surfa shinkafa to yanzu da muka zo bayan mun koya wa mutane entrepreneurship wato ilimin kasuwanci sai kuma muka koya musu ilimi na practical saboda haka da suka karba abin muka shiga ya zama da cewa abin ya shiga jikinsu to sai a yau kuma aka kaddamar da asusun da zai fara tallafa musu kaga tun da mu yanzu muna kai mutane banki yanzu kaga ba sai mun jira banki ba ba mutane irin su shugaban ah, shugaban ita kungiyar kina Alhaji ah, Umar Aminu Koki tunda dan kasuwa ne kuma matasan masu arziki na arewa su sun san da cewa duk wanda aka kama ko a bangaren duk wani aikin laifi sai kaga ɗanka ne ko ƙaninka saboda dan haka yasa suka ɗauki kuɗi suka zuba miliyoyin naira yanzu har mutane sun fara tunanin daina neman aikin gwamnati yanzu akwai matashin da bai je makaranta ba yana ɗaukan kimanin albashi dubu arba'in a wata to ta yaya hikimar shine me za ka samar yanzu muna samar da takalma ba yadda za a ce mu mun zama ci cima zaune idan aka ce a wasu jihohi makota idan aka ɗauke wuta na awa goma sai ka ga mu sai ka ga farashin man gyada a bauchi ya canza yanzu muna da mutane ni a ofis dina yanzu zan gaya maka graduate wanda suka yi university suka gama suke da kwalin digiri su babu wahalar da ba su sha ba sun zo a yanzu wani yanar ke daga buhun gyada yake zuba wa injin a kullum yanzu yana samun dubu hudu a rana to kaga abu ne mai daɗi bai samu aikin gwamnatin ba amma ya samarwa da kansa aiki kuma zuciyarsa ta wannan ah, abu na gaba shine muna da alaka da kamar cibiyoyi na koyar da sana'o'i irin na idc industrial development center na nan bauchi yanzu kaga sun bamu guri yanzu 'yan gidan yari kawai da za mu dauko wanda ake cewa 'yan sara suka mun yi yarjejeniya da su lauyoyinmu za su je su karɓo mana su za su zo su za su kula da kajin da za a kiwata a nan albashinsu yake zumu muna da waje na kafasitin dubu talatin kaji kenan kaga albashinsu na wajen wanda da kake tunanin dan sara suka ne ya fi kowa son a zauna lafiya domin yana daukan albashin sama da dubu arba'in domin kajin da yake kiwatawa a nan nashi yake in ya bari suka mutu ko aka sace to a cikin nashi wannan dabaran mu ne yawwa don haka ni aiki na kenan to eh, idan muka duba shi harkan kasuwanci ba za ku tsaya kawai abu bane ku yi abin da yake za ku yi a cikin gidanku kawai ku ku cinye ku tashi eh, kyautuwa ya ce an fidda su zuwa kasashen waje yaya kake ganin akwai hanyar da yake kuka tsara ko kuma ta dabara na ganin kun kai ga kasuwannin kasashen waje ai da farko na gaya maka kungiyar incorporated trustee ne ai muna da alaka da standard organization of nigeria ba don kuma saboda kayan muna da alaka da nafdac duk kayan da yake da alaka da nan a yanzu labarin nan da nake baka export promotion council na jihar bauchi abinda suka ce da mu idan za mu iya samar da lita dubu ɗari na man gyada suna jira za su fitar mana da shi saboda ma mu har yanzu ba mun kasa shayar da bauchi man gyada mun kasa ciyar da bauchi shinkafar da za a yi amfani da shi a ofis dina a nan mai samar da takalmi yake a nan mai eh, samar da takalmi yake har yanzu ba ma iya samar da takalmin da dila ɗaya dila ɗaya wanda dila ɗaya zai iya zai iya wannan kaga muna buƙatar mutane su shigo dan haka aka samar da asusun a maimakon ka zo ka ce kana koya ka lalata wani no sai ka zo ka shiga wajen da ake samar da mai kyau wanda ake sayarwa yawwa kuna da alaka da wasu ƙungiyoyi irin masu kansu na kasashen waje da ma na gida mm, to a yanzu a yanzu ne muka fara zama da wani bangare na united nation daga ramin zauna da su ranar juma'a 29 ga watan august da ta gabata so abinda muka fara tattauna shine mun karbi mun kai musu takarda mun zauna mun gaya musu duk manufofinmu eh, ita ma world bank mun je mun same su a wannan dai rana to da mun dan tattauna yanzu sun ce mana suna so su ga tsarin su ga program din kuma mun kai musu to su ne dai kawai za mu iya cewa mutanen da muke da ɗan kusan alaka da su to amma ka san mu kuma a tsarinmu na arewa eh, akwai abubuwan da za a iya zuwa mana da shi tunda akwai kungiyar da ta zo ina jin eh, ciyaman yana gaya min cewa an karbi kusan naira miliyan 300 eh, na naira kenan miliyan 300 amma a tsarin dola so sai zama kuɗin kuma sai zo da tsarin da mu ba za mu iya amfana ba dole aka mayar da kudin kamar me hana ku kuɗi ne za ka bayar kuma a dawo maka da kuɗi wanda mu kuma ka san mafi yawancin mutanen arewacin najeriya musamman bauchi musulmai ne ba yadda za a yi tunda mu yanzu mun gayyato kamfanin brown hill kamfanin brown hill din nan mu ba mu muke ɗaukar nauyinsa ba amma duk kai da aka empowering ɗinka kake samar da man gyaɗa ko shinkafa zai zo kula da production ɗinka a bisa kwarewa ya kake cika record of work ɗinka ya kake wannan to kaga mu ba mu za mu caje shi ba kai za ka biya shi kaga dole charges ya ƙara akan abin da muka baka to in dai wannan ya karu ko sunansa ruwa ba wani laɓe saboda haka a kan dan muna buƙatar kuɗi ba za mu yi faɗa da ubangiji ba shi yasa ko muka ce a mayar da su eh, mun haƙura domin mu kuɗin da muke da shi ya wadace mu to idan muka duba wannan hidima dai kasuwanci al'amari ne wanda yake yake buƙatan saye da saidawa ɗalibanku wanda koya musu wani abu to daman musu kasuwa ah, to ai daman wani magana muka yi muka ce entrepreneurship development institute kada ka manta muna da manya-manyan professors irin su ah, paul professor paul lubeck wanda yake oxford a ingila shi ya tsara mana ma jadawali mana da ibrahim ah, professor iby da yake kano wanda tsohon vice chancellor ne ma a uganda duk wani abu har yanzu hatta kasuwan duk yanzu kowane karamar hukuma da muka na rantsar da coordinator su za mu samar musu da mashin din da za su rika samar da man gyada lita 250 kamar da na gaya ma a baya to kasuwar kuma bututu ɗaya ne kamfani ɗaya ne hanko oil shi kadai ne za a rika bawa saboda a samu control an baka manta ba ba ma so a samu matsala irin na sana'ar ɗinki sana'ar ɗinki kowane gwamna kowane ciyaman kowane kansila sai su keken ɗinki ya bayar kowa sai su ke niki daga karshe sai zama riga mai daraja da da aka siya dubu goma sha biyar yau ta zama dubu biyu kuma wani ya yi ne saboda aka aka lalata musu harkar shesa taloli eh, teloli sai suka zama kamar talakawa sai yanzu sai da muka zo muka gyara musu tsarin shine ka yi kaya ka kai kasar waje ba mai girma gwamnan jihar bauchi sanata abdulkadir bala wannan hirar da muke da kai zan aika mishi ne da buɗaɗɗiyar wasiƙa akwai matsala da muke fama da ita arewa maso gabas an mayar da mu ba mu da wayo ba mu san komai ba domin a bankin masana'antu yanzu an yi wani akwai wani shiri da ake saboda matasan arewa maso gabas sai aka ce wai sai kana da kamfani da ya shekara uku saboda an san mu ba mu da shi a arewa ne muke da dan kasuwan da yake jiyo miliyan ashirin ko account ba shi da shi yanzu kuma muke musu kamfanin yanzu muke bude musu kamfanoni ga wannan bawan allah da kake gani direba ne shekaran shi ashirin yana tuki sai yanzu ya yi kamfani yanzu kuma za mu fara saya mara motoci yana biya a hankali yaushe muka fara daukan tsarin mu arewa to in dai dan mu ake yi to a cire wancan tsarin yau muka kaddamar da YHD fund Yoresa Human Development Fund duk abin da banki yake shi ba ne kuɗinka kuma ta tashi ka wato ka kashe Masu saurare karshen shirin da rashin cai kenan na zuwa madadin bakinmu Alhaji Shu'aibu Hassan Alkanawi da Alhaji Umar Aminu Kogi kana da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Bauchi wato Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim da shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. niyya za kashe to kashe a gaida Mahmud Ibrahim Kwali da sauran tawagarsa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar the punch na cewa ministan sadarwa da tattalin arzikin kafofin sadarwa dr isa fantami ya amince da ƙara wa'adi ga kamfanonin sadarwar najeriya na rage kuɗin sayan data da 'yan najeriya ke yi wata sanarwa da fito daga ma'aikatar sadarwar najeriya na cewa hukumar sadarwa ta ƙasa ita ta nemi a ƙara wa'adin ga kamfanonin sadarwar na najeriya bisa umarnin da tun farko ministan ya bayar najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da data ke da tsada abinda kuma gwamnati ta ce ba za ta amince da hakan ba sai kuma jaridar sahara reporters da ake ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka wasu masu fafutukar kare hakkin bil adama sun yi dafifi a sharkwatan hukumar tsaron cikin gida ta dss domin nuna rashin jin daɗin su da kin sakin mawallafin jaridar ta sahara reporters omoyele shawore da kuma olawale bakare wanda hukumar ta dss ke tsare da su tare kuma da gurfanar da su a gaban kuliya bisa zargin cin amanar ƙasa masu zanga-zangan dai na nuna rashin jin daɗin su game da haƙƙin bin umarnin kotu na bada belin su da hukumar ta dss ta yi sai kuma jaridar the nation jaridar da ta ruwaito ministan ayyukan najeriya Baba babatunde fashola na musanta rahotannin da aka bayar a kwanakin baya da yake cewa hanyoyin najeriya ba su lalace wanda ake ta kururuwa a kai ba ministan da ya bayyana cewa ba a fahimce shi ba ne kuma shi bai amfani da kalaman da aka ce ya yi amfani da su ba wajen bayyana rashin bacin hanyoyin na najeriya ministan ya ce ya karaɗe jihohi akalla talatin da shida na najeriya da mota kuma ya ga halin da suke ciki yan najeriya dai sun yi tofin alatsi ne ga ministan kafofin sada zumunta bayan kalaman da aka danganta da shi sai kuma jaridar daily trust jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka dai kama daga rundunar soji da na ruwa da kuma na sama da kuma rundunar 'yan sandan najeriya sun yi karin girma ga ɗaruruwan manyan hafsoshin kasar da ke rundunoninsu zuwa matakai na gaba a cewar jaridar daily trust da rundunar sojin ruwan najeriya ta yi karin girma ga hafsoshinta 140 a yadda kuma rundunar sojin kasan ta yi karin girma ga hafsoshi kusan 100 akasarinsu zuwa makamai na janar-janar haka shi ma babban speto janar na 'yan sandan najeriya ya amince da karin girma ga manyan hafsoshin 'yan sandan kasar da suka hada da mataimakan speto janar da kwamishinonin 'yan sanda daban-daban a yadda ita kuma rundunar sojin saman najeriya ta yi karin girma ga hafsoshi kashi tara zuwa manyan mukamai daban-daban har yanzu muna jaridar the nation jaridar da ta rawaito hukumar kula da kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef na cewa najeriya ita ce kasa ta biyu da yara kusan miliyan ashirin da uku mata da ba su zuwa makaranta wanda kuma ake aurar da su da wuri lamarin da ke sanya su katse ilimin su babangiji birnin murya amurka daga najeriya gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka iko mana. asalamu alaikum murai Amurka mai magana abun sun bunza wanzu lokacin sun man jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ina kira da shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari da 'yan majalisarsa da salakunan mu da sanatoci da manyan manyan masu fara ya kamata a yi lissafi abin da aka matalakan Najeriya gaskiya an akwai yaudara yin amana kasa ne. Don zai yiwa a ce yanzu kilomita hamsin ba a kai mai yanzu kamar mu mutanen kambanan ba 'yan Najeriya muke ba ba 'yan ƙasa muke ba ba mu da haƙƙi ga tattalin arzikin kasa muna da amma a ce wai ba a kawo mana mai yau mun koma mabarata sai mun je cikin Nijar mun samu mai mun zo mun sha saboda haka muna kira da shugaban kasa ya sake sabon salo idan an ce 'yan kan ba duk inda adda boda kilomita hamsin ba a kai musu mai sai a mace musu cin Nijar mana musan muna cikin Nijar amma wani irin wani irin lalaci ne a kawo yan doka akwai ma'aikatan hukumar mai tuho gidan mai tsari a tuho motar mai a tabbata an sa an hoce an zuwa aikin mi sojojin Najeriya ke aikin mi yan sanda ke kuma ga matsala guda an turo an rufe boda waɗannan sojoji sun adda mutane kullum sai halbe da cikin garuruwa ana nan ana an siya mutane ana gwanjon su ana jesuwa ana tarauta mutane saboda haka jana muhammadu buhari na farko ya yi kuskure sannan kuɗin da an ka ba su oba a ce za a ba oba sun da gudu gaskiya ba karamin kuskure na ba a je a raba mu talakawa najeriya. to da lasa a ci gaba da aiko mana da waɗannan saƙonni yanzu kuma ga takaitattun labarai. wani jami'in 'yan sanda a hong kong ya yi harbi a kan masu zanga-zangar da suka rufe fuskokinsu da safiyar yau litinin inda ya sami ɗaya daga cikinsu a ɓarin jikinsa na sama a daidai lokacin da jama'a suke ƙara nuna fushinsu sakamakon mutuwar wani ɗalibi da ya shafi lokacin hada-hadar jama'a ya kuma rura wani sabon rikicin. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya buɗe sabon babin caccakar zaman sauraron shaidu a yunkurin tsige shi da za a soma a wannan makon inda ya bayyana shi da abin kunya da tozartawa ya kuma yi korafin cewa 'yan jam'iyyar Democrats suna toshe kafa ga wasu shaidun da 'yan Republican ke son tambaya. Kasashen Uganda da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun rattaba hannu a yarjejeniyar yin ayyukan shimfiɗa muhimman tituna a cikin watanni 24 da za su haɗa kasashen biyu domin sauƙaƙa kasuwancinsu. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai can la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran wato sabbin rahotanni da kuma shirye-shiryenmu. yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa da murya amurka musamman murtala faruk na da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma mai bada umarni wato solomon abu kenan da kuma injiniyan mu na wannan hantsin wato john ellison baba ya kuma ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum